sanarwar faifan bidiyo da shugaban jama'atu halin suna lidda wata wal jihad wato boko haram abubakar shekau ya fitar ta barazanar kawo cikas a zaben watan gobe ya zama sabon darasin da yan takara ke magana a kai musamman ma na yankin arewa maso gabas sai dai ga batun yiwuwar zaben a ranar 28 ga wata yan takara ba su samu saɓani ba a dukkan jam'iyyun da na zanta da su suna masu nuna sadaukarwa ce kadai za ta iya ceton dimokuraɗiyyar najeriya daga rugujewa dan takarar pdp na borno muhammad imam ya ce matsalar tsaron ka iya nasaba da halin yan siyasa a da ba na yarda amma yanzu zan kusan tunanin hakan akwai kashin gaskiya ko kuma alamun gaskiya a ciki amma ni tunani na duk wani mutum da yake da hannu dan siyasa dan neman abun duniya ko mukamin duniya ya yi wa Allah ya dubi kansa ya duba iyalansa wannan abun in bai shafe shi ba ya shafi yan uwa wayansu ya shafi iyalan wayansu dan neman abun duniya ban samani koran kuda wani ya dauka ba dan interest na shi ko dan wani son ya samu wani abun duniya saboda haka ba zan ce wai babu bakin siyasa ba akwai kowa ya san ka barno cewa kai karrabi ne ko mutumin shi gwamna kashin shatima ne Shin me yasa ka zaɓi ka yi takarar nan maimakon ka mara masa baya domin ku kawo zaman lafiya a jihar? Ai Allah ya bashi shugabanci da taimakon mu ya zama gwamnan jihar Borno. Mu muka yi shi da karfin Allah da yardan Allah da jama'an Borno yau da ka ga ma tare da shi to akwai dalili fa abin da zaka zauna ka ga yan jarida ba ne amma ina tabbatar maka wallahi tallahi dalilin da yau na je ba na tare da shi na zo yau ina takarar da shi wallahi ba dan kaina bane kuma ba dan son abin duniya bane insha Allah zan bada da rayuwata kuma al'umman jihar Borno A nasa bangaren dan takarar APC a Gombe Inuwa Yahaya na ganin kuma ba batun zaben fitinar ta ki karewa. Duk wanda ya zo ya kawo wani barazana na daban ina ga yana yi ne don ya biya bukatunsa da yardan Allah wannan bai kamata ya karya gwiwan kowa ba ya kamata a fito domin a ina ne ba a je aka yi wa mutane barazana ba. Ka fita zuwa sana'a an dakile ka ka fita zuwa gona an dakile ka ka fita zuwa masallaci an dakile ka ka fita zuwa coci an dakile ka ta ko ina an cimma dan Najeriya saboda haka wannan bai kamata ya zama to mana ba abun da ni a guna wannan ma shi zai zama maslahar inda za a samu sauki domin an kawo shugabanci na gari duk wannan abubuwa da yardan Allah za su yi mana sauki a ƙasar nan abun da ya fito fili da wannan karon sojoji sun nemi mai gurbin yan sanda wajen nuna yiwuwa ko jinkirta zaben musamman ma don ta'azzarar lamuran tsaron tasira da mali-kayan murar Amurka daga Abuja Najeriya